Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar da tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi mana. a lokacin da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na sarki abdullah bin abdulaziz na ƙasar saudi arabia da cibiyar ta ke birnin vienna ƙasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna najeriya da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban akan hanyoyin fahimtar juna da kuma samun zaman lafiya. To wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata kungiyar mata musulmi da Krista, da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna, da kuma Malam Muhammad Sani limamin masallacin wavrod shi ma a Kaduna. Idan kuna biye da mu, Pastor James Wuye ya fara yi mana bayanin irin illar rikicin addini. shi kansa wannan al'amari ya shafe shi to pastor james way ya ci gaba da bayani yana mai faɗin cewa sunanmu a waje ma ya lalace ana ce ƙasa in kana son ƙasa mai rigima ga su da maganan allah a baka amma ga su ba su aikatawa in an zo sai ka ga mutum na addu'a ana kafa masujadai da masallatai kowane sako lungu akwai amma in an zo guda eh, wato tafiya na kai da juna cuɗanya da juna sai ka ga ana yawa juna barna so haka Allah ya ce ayi to illolin ba kyau kwarai da gaske in ka ce ma faɗa illolin har ma lokaci da kuka ba mu na wannan shirin ba zai isa ba amma bari in sanar maka da cewa abin ya ɓaci manya ma yanzu ba sa ga maciji da juna ana jifan taɓo wannan ya jefa wancan magana in an yi sai manya ba su da linzami a bakin su suna magana ire-ire ya ziga matasa an je an yi barna to illan tana da yawa amma mun gode wa Allah cewa Allah yanzu ya sa wayannan shugaban shugaban Kirista ya cewa mai alfarma cewa ina a shirye yanzu mai tafiya tare mai alfarma ya ce na maka barka da zuwa sabon shugaban Kirista mu haɗa hannu mu tafiya tare to wannan ta yi da furcin cewa ai ma wani barka to lalle muna ganin wato tubuli ne da aka bamu babba da zamu aza tahiyan nan kuma muna fatan su ma manyan da suka gama suka ce kungiyoyi tsar eh, da aka kafa na addini na da bari wannan shirin da aka yi ya mayar mata da martabanta a dawo a tabbatar da ababen da ya kamata a yi a yi su a tsare kada a yi irin yadda aka yi 'yan siyasa suka shigo suka lalace addini duk nan suna nan amma godiya ga allah cewa yau an samu manya sun zo su yi magana kuma manya iri su sun ji kuma matasa sun ji mata sun ji to muna fatan an kama hanya kenan na zaman lafiya na dindindin a ƙasar Najeriya. Wato wi eh, ya nuna wannan kamar ta murna da Sultan yi wa shi rabaran a sabon shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya ya kawo kamar sasantawa kan kokawa da kungiyar kan ta yi cewa kwanaki sakataren wajen amurka john kerry ya zuwa ma gana da shi a osukuba eh lallai gaskiya ne wa'ansu ne fahimta tana nan daban-daban kuma wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niyya sai ka ga an fahimce shi a hagunce to ire-ire abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare kuma muna jin wannan ta yi da magana da za a yi mu dinnan a kungiyance za mu tabbatar da haka ya faru amma magana da muke da dan Allah za mu so mu gayyato shi shugaba na ka ne sake zuwa taron rufewa don su yi tozali da shi da sultan su kara tabbatar da wannan tafiya an ce wani tafiya ne ta faɗo mashi a gagauce shi sa ya tashi amma da dan Allah muna kokarin ya dawo a rufe tare da shi domin a ƙara dankon zumuncin nan shimfiɗan nan da aka yi a cigaba da shi mu kuma za mu yi ta turawa muna zigawa muna hurawa don a tabbatar cewa abin ya yi daidai wutan ta kama wutan ko ta ƙauna wuta ta zaman lahiya wuta ta cuɗanya wuta da zai kama duk Najeriya kowa ya dinga raɗaɗi zazzabin zaman lahiya to idan an same ta haka ko na ga kamar ƙasar nan duk za a samu a samu abin da ake ce zazzabi na zaman lafiya kowa zai ta neman ta sai ya samu maganin zamantakewa da zaman lafiya wato zamanta masin <laughs> ah, a jami'in ka zo dai kusan hmm. ah, zan iya cewa ah, mata ku ne iyaye ku ne idan kuka so yaranku su zama mutanen kirki in allah da za su iya zama wace rawa kike ga mata za su taka wajen ganin yara masu tasowa ba su taso da wannan aƙida ta ƙiyayya tsakanin musulmi da kirista ba ko da sauran mabiya addini to alhamdulillah kamar yadda na ce ai shi ya samu mata din muka ga cewa muna da rawar da za mu taka shi ya samu ga ya kamata mu haɗu ƙungiyoyin mata musulmi ɗin da na kirista mu dinga tafiya tare domin idan yaran mu suka tashi suka gan mu tare to menene dalilin da zai sa su kuma su tafi suna rikici a tsakanin su ai komai daga gida yake farawa kuma sanin cewa lallai komai daga gida yake fara tarbiya daga gida take fara musamman ta yara shi yasa muke yin haka don haka mu yanzu a tafiyar mu shine duk abin da ya taso muna fuskantar shi ne a matsayin mu na mata musulmi da mata kirista ba ma warewa duk inda muka ji wani matsala ko game da yara ko game da maza ko na ƙasa ba gaba ɗaya muke haɗuwa muke yin maganin abu ba ma bari ya kasance sai ya fita don mun san duk rikicin in ya ƙare aikan mu yake ƙarewa mazajen namu za a kashe mu namu za a kashe ko a kama ko wani abu to masifa kuma kanmu take dawowa domin akwai ƙauyukan da aka rikicin nan su suka binne mazajensu da kansu ai ba musifar da ta kai wannan mace ta dauki mijinta ta tona rami su suka yi musu sallah suka tura sa ciki ai kaga bala'i ne wannan ba karami ba suna tsaye suna kallo an yanyanka musu ƴaƴansu saboda sun kiji to ai ba musifar da ta kai wannan saboda haka ta yaya zamu mu shine mu assasa yaran nan su sani cewa zaman lafiyan shine fa kawai maganin duk wata fitina domin duk abin da baka samu a zaman lafiya ba ai tashin hankali ba zai baka shi ba a ƙarshe da aka yi tashin hankalin mai aka rashe rashen rayuka amma inda tun da farko an zauna ne misali matsala ta taso an tattauna tattauna ta to wallahi da ba a kai ga masifar da aka shiga ba kuma mu a addinin musulunci ma ai da abin da aka ce shine kamar yadda Allah ya ce mu san shi kafin mu bauta mishi to kowace matsala ma ta so a tsaya a fuskance ta kafin a san yadda za a yi ta wajibi ne a tsaya a kalli matsala a san yadda za a yi mata sannan kuma Allah ya gaya mana ya halicce mu daban-daban jinsin jinsi addini addini don mu san juna kaga a cikin nan akwai hikima da Allah ya so sai yi mu dukkanin mu duniya musulmi ne bai yi ba da ya so sai yi mu dukkanin mu kirista ne bai yi ba da ya yi so sai yi mu duka majusawa ne ko wani kabila haka duk bai yi wannan ba saboda haka ya zama wajibi mu dauki darasi daga nan mu san yadda za mu zauna lafiya da juna Dukkanin mu mutane ne kuma dukkanin mu an bi daga adam da hawa'u muka fito to menene abu matsalar mu uwan mu daya uban mu daya sai dai a cikin gida da ake cewa kowa akwai ɗakin su kila nan ne to amma kuma tunda Allah ya mana gargadin cewa daman yayi mu ne daban-daban din dan mu san junan mu to ashe sanin junan na namu ya zama wajibi kuma ya zame mu san junan namu mu zauna mu fuskanci menene kamar yadda malam ya ce inda muka haɗu a asasa shi inda muke da bambanci sai a ga yaya za a zauna tare da wannan bambancin dan ba za a kau da shi ba kaga tsakanin musulmi da ina ce babban abin da kila za mu ce tsake bambanci tsakaninmu da kirista shine magana trinity sai mu basu da trinity din sun da haka suka yadda mu mun yadda annabi isa annabi ne kamar sauran annaba kuma musulmi ma baya cika sai ya yadda da wannan to kaga ashe nan ma akwai mahada wancan wani abu ne na daba to matukan muka san wannan mu iyaye tun daga farko muka fara koya ya'yan mu to muna gani insha Allahu za a samu natijar yadda za a kare za a kare wani fitina fitina din nan a asasa zaman lafiya ah, malam sani limamin wafrot ko da ke na ga kana gaisawa da tsohon shugaban matasa na babiya addinin krista shi rabaran simon dolly shi ma ma ji ta bakinsa kaɗan ya kamata musulmi a ce musulmi yana da makwabci krista shin ya yi kamata su yi rayuwa ne shin ya kawai kowa sai ya yi harkarsa kawai katanga ta raba ko kuma akwai hulɗar jakadanci tsakani akwai hulɗa akwai hulɗa ta jakadanci hulɗa ta arziki hulɗa ta zumunci tsakanin su tunda annabi sallama cewa yayi a cikin hadisin da bukhari da muslim suka hitar yace sanda jibril yake man wasiya game da muhimmancin ainihin makauci sai naga kamar yana son ya ce makauci zai iya gadon makaucinsa annabi yayi wannan magana to kuma a wani wurin sai ce ma la yu'min ba ku bai yi imani ba har sai in ya girmama makaucinsa kuma wanda ke ya bari makocin shi na kuka da shi to imanin shi bai cika ba da annabi wannan maganganun sanda annabi ya ce makoci ba yana nufin makoci musulmi ko makoci kirista ko makoci yahudu ko makoci ba a a makoci mutum makoci mutum dan adam to ka kenan wannan ya nuna dan adam mutum makoci yana da muhimmanci kuma dole a kare mai haƙoƙinsa a musulunci in ko haka ne baka da ikon ka afka mashi da kisa ko da tozartawa ko da cin amanar shi ba daidai bane ba ko musulunci bane eh abin ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba ta kuma zama zakaran gwajin dafi a duniya a huta lafiya ni tura na kira gare kira zo mu zauna zama